Tsangayar koyon sha'anin kirkire-kirkire da al'adu wacce aka kafa a shekara hudu, a yau ɗaruruwan ɗalibai ne suke karatu a wannan fanni. Wannan tsangayar dai tana koyar da fannonin samun doktora da digirin digirgir daban-daban ne. Abubuwa ne masu matuƙar mahimmanci a cewar shugaban wannan sashe Tijjani Alu. Muna koyar da fannonin kimiyyar sha'anin kirkire-kirkire da nazarin al'adu da kuma ƙagaggun labarai da rubutun fina fina-finai da kuma raye-raye da kaɗe-kaɗen al'adun ƙasashen nahiyar Afirka da dai sauransu. Don ganin cewa masu ƙirƙira sun samu ƙwarewa da dabarori a fannin al'adunmu da ma samun ilimi a kan fasahar ƙirƙire-ƙirƙire. A cikin wannan horo mun gayyato wani shahararren masani na Burkina Faso domin bayarwa 'yan jarida al'adu horo su samu fahimtar ilimin ƙirƙira da kuma shirya fina-finai da yadda ake kallon filim ya ake yin wannan filim menene ne fim ɗin yake magana a kai da kuma ya ɗan jarida zai janyo ra'ayin jama'a a wajen bayar da labarunsa da rahotanni domin jayo ra'ayin jama'a su kalli fim ɗin. Ya kamata 'yan jarida su san yadda wannan fanni ya ƙunsa da yadda ake shirya wasar kwaikwayo da kuma idan an kalli wani shiri fim me zai biyo baya bayan wannan shirin. Quand on est en train de regarder une